Lamari na baya-bayan nan shine wanda ya faru a jiya Alhamis a kofar wani bankin da ke tsakiyar birnin Yamai, inda wasu mutane biyu akan babur suka bude wuta akan wani mutum jim kaɗan bayan ya ciro kuɗaɗen da aka kista cewa sun kai miliyan arba'in da tara na sefa. A take wannan bawan Allah ya faɗi ƙas cikin jini jina-jina a yayin da su kuma ɓarayin suka arce da jakar da ke hannunsa kuma zancen nan da ake sun sha lamarin da ke jefa jama'a cikin zulumi. ni suna Hassan Sale yanzu yau baka iya huta daga nan ka tafi wancan waje a hankalin ka kwance ko ina kai tare a karkar kai kana tafiya kai abin yanzu abin da ake a cikin garin ya mai kwace ake kana ji kana ga a zo a kwace abin ka sai kana ji kana banda da ka iya kuma wani abu mutane wani lokaci suna gani ake abu ba su iya kawo agaji ka gani abin haka ake ta ba mai maganin abin shine muke kai kuka mu ga ma'aikanta masu waɗi a cikin wannan magana kara tsatsarta matakan tsaro abu ne wanda gaskiya ba mu saba da shi ba kuma muna son a kawo eh, eh, a samu hannu cikin gabun eh, a samu a ciwo kan shi da dai holusai sun ka saba aza hannu biskan masu kashe-kashe ko masu sace-sace to wanga ma da iyan dai an bincika da kyau to na sani sanin ana aza hannu bisan su sunana ibrahim kantama mazaunin birnin niamey tunda dai yanzu abu an yi daya an yi biyu na tsaron mutane sun je banki sun dauko kuɗi ko za su dauko ko za su kai a tsare su to ya kamata gaskiya hukuma ta sa ido sosai cikin wannan tafiya tunda sun yi a bakin kokarin su to amma wani sabon salo ne wanda shi dan Nijar bai saba ganin wannan abu ba. Wannan na faruwa ne kwana ɗaya tak bayan da wasu 'yan bindiga biyu a kan babur suka harbi wani mutum a kofar wata asibiti mai zaman kanta da ke unguwar Yantala wanda ake ganin sun biyo shi ne daga bankin da ya ciro jika 500 na sefa matsalar da wani matashi ke dangantawa da zaman kashe wandon matasa. Babu aikin yi kuma da yawa an bata musu business insu eh, ina tunawa lokacin an fara fashe shaguna sai mun gamu da wasu matasa sun kice a su yanzu babu abun da za su koma in ba su yi tattaran mutane kenan ni sai in ce ma kamar irin su ne wa'annan ga su kansu 'yan kasuwa ko in ce masu hulɗoɗi da banki duniya ta riga ta canza ta fice wannan lokaci ya huce da za ka ɗauki kuɗi cikin jaka kana yawo da shi ka zai ka kai banki ko za a yi wannan lokaci ya huce ya kamata a ce a rika yin tafiya irin ta zamani tuni dai 'yan sanda suka kaddamar da bincike domin gano ainihin maɓoyar waɗannan 'yan fashi yayin da a nasa ɓangare kwamitin tsaron yankin yamai ke gudanar da taro a wannan juma'a a ƙarƙashin shugabancin gwamna isaka hassan karanta wanne ya ce da ni ba zai ce komai ba sai bayan sun kammala taro Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.